to gidanka zai zo to kaji Allah ya tsare mu ana kallo a ƙasar nan ake satar shanu na filani ai da haka masifar ta fara ba fulatani Allah sarki bai yi boko ba idan ya zo alkali sai ya jefa shi can shi ma ɗan sanda ya jefa shi can daga baya fa yanzu kowa yana ji a jikinsa nemo shi ma ake wa a daidaita shi zalunci ko da ana so a yi sulhu a musulunci sulhun baya amfani illa ba'a da raddil mazalimi sai an maida ma waɗanda aka zalinta su sannan sai a yi sulhu amma mutum ya kwace man dukiya ga ta a hannun shi ina gani sai ka ce wai an yi sulhu an dai yi dirama amma ba a yi sulhu ba sai an samu raddil mazalim mutum ne ya kashe man ɗan uwa ko ya kashe man uba ko ɗa gashi tsaye yana yawo wai ka ce an yi sulhu an dai yi taron banza amma ba a yi sulhu ba ba a sulhu da an kashe shi sai a ce to tunda an kashe shi ku ku yi haƙuri kun rasa ɗaya kuma ku yi haƙuri kun rasa ɗaya sai a ce to shikenan kowa ya je ya haƙuri to wannan shine sulhu amma abinda ake ba sulhu bane ƙarya ce ko duk abinda da aka gina akan ƙarya karshen shi rugujewa Allah ya tsare mu a ƙasar nan fa ake wannan ana kallo za a samu wasu ƙattan banza su sace shanun fulani su loda a mota su kai Legas duk inda fulanin suka kai ƙara sai a nuna musu su basu boko ba sai a kara ba kwashe dukiyarsu to yanzu ga nan yaya ake ciki akwai mai jin daɗi to ita gaskiya guda ɗaya ce kuma Allah ya ce wa ma za ba adal haƙƙi illa dalal babu wani abu bayan gaskiya sai bata to kaji har daɗi yake ji ba fulatani ya kawo shari'a za a ci shanu kai ko za ka ci wuya gaba hadisin numanu dan bashir Allah ya ƙara masa yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce misalin muminai